ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أحدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد اللطيف الخبير العليم القدير وهو على كل شيء قدير واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله البشير النذير المبعوث رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام الأحبة ويا أيها المسلمون ويا أيها المؤمنون اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى وتمسكوا من الإسلام بالقوة الوسطى واعبدوا ربكم حتى يأتيكم اليقين عباد الله اعلموا رحمكم الله جميعا ان الطاعات تتقابل عند الله تعالى بتضمنها تحقيق العبودية والتوحيد لله عز وجل وعموم نفعها للخلق مثل أركان الإسلام وإن الذنوب والمعاصي تعظم عقوباتها ويتسع شرها وفسادها بحسب ضررها لصاحبها والخلق جميعا وإن الظلم يا عباد الله من الذنوب العظام والكبائر الجسام يحيط بصاحبه ويدمره ويفسد عليه امره ويغير عليه احواله فتزول به النعم كما ازالها عن ادم عواء إذ كانا في الجنة أطلال منها قبلا حيث شاء هنالك باكلهم عن تلكم الشجرة التي حرمها الله تعالى عليهما وان الظلم لينزل لتنزل النقم لتنزل به النقم والمصائب كما فعل الله تعالى بابليس لما عصى ربه بترك شجرة واحدة لآدم ويدرك شؤمه وعقوباته في الدنيا والآخرة وما تدرك عقوباته الظلم الذرية ولأجل كثرة مسار الظلم يا عباد الله وعظيم خطره وتنوع مفاصله وكثير شره حرمه الله تعالى بين عباده كما حرمه على نفسه فقال تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا الله أكبر الله تعالى حرم الظلم على نفسه وهو يقدم عليه تكرما وتفضلا وتنزيها لنفسه ان نقيص ام نقيص الظلم نقيص الظلم فإن الظلم لا يكون إلا من نفس ضعيفة لا تقوى على الانتماء من الظلم ولا يكون الظلم إلا من حاجة إليه ولا يكون إلا من جهل والله تعالى منزه عن ذلك كله وهو القوي العزيز الغني عن خلقه ولا يحتاج إلى شيء هو العليم بكل شيء سبحانه وحرم الظلم بين عباده ليحفظوا بذلك دينهم ودنياهم وليصلحوا أمور أمورهم الدنيوية والأخروية وليتم بين العباد التعاون والتراهم بترك الظلم وأداء الحقوق لله ولخلق الله عز وجل عباد الله الكرام اعلموا أن الظلم يضر الفرد ويهلكه ويوقعه في كل ما يكره ويرى بسبب الظلم ما يسيئه في كل ما يحب الظلم يخرق البيوت العامرة ويجعل الديار دامرة ويبيد الأمم ويهلك الحرث والنسل ولقد حذرنا الله تعالى إلى الظلم غاية التحذير وأخبرنا تعالى بأن هلاك القرون الماضية بظلمهم لأنفسهم لنحضر اعمالهم فقال تعالى عز من قائل ولقد اهلكنا القرون الاولى لم من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون وقال تعالى فتلك القرى اهلكناها لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وقال تعالى وكأي من قرية اهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أولم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وقال الله تعالى فكلا أخذنا بذنبه منهم من أرسلنا عليه خاطبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خصفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وقال الحق تبارك وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد عباد الله أيها المستمعون الأقابل اتقوا الله تبارك وتعالى وأقول لكم ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل الكبير لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل ذنب فاستغفروه يا عباد الله انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمجدكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله كفارا فاستغفروه يا عباد الله إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وإمامنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله وقد أجر وقدر الله وقد أجر الله تعالى هذه الأمة وقد أجر الله تعالى هذه الأمة الإسلامية من الاستئصال والهلاك العام التي تبتلى بعقوبات دون الهلاك العام بسبب ذنوب تقع من بعض المسلمين وتشيب حتى لا تنكر ولا ينزجر عنها أصحابها قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن رسولا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فضلها يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من رحم يعجوج ومعجوج مثل هذه وحلق بين أصابعه الإبهام التي تليها فقلت يا رسول الله أنغلق وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخطف رواه البخاري ومسلم فدل هذا الحديث على أن بعض الأمة صالحون وأن بعضهم تقوا منهم ذنوب تصيب أقواتها الكثير من الأمة في بعض الأزمان وفي بعض الأمكنة وفسر الخبث بالزنا وفسر بعمل قوم لوط لقول الله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات وقوله عن لوط ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث سورة الأنبياء وفسر الحديث وفسر الحديث أيضا بالخمر ونحوه من المسكرات والمخدرات لقوله الفي صلى الله عليه وسلم الخمر أم الخبائث حديث كل معصية تغضب الله تبارك وتعالى وكل ظلم وعدوان ومعنى الحديث عام في كل ما حرم الله تعالى ويظلم به المسلم نفسه او يظلم به غيره ونسأل الله عز وجل ان يقيني واياكم من ارتكاب السيئات والمحرمات كالظلم وغيره اللهم امين يقول يا ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki, ta muna yaba masa a bisa ni'imominsa da lafiyarsa sannan muna neman taimakon Allah a matsayinmu na raunana muna neman gafaransa a matsayinmu na masu aikata zunubai da kuma kwai da sako muna neman shiryan Allah a matsayinmu na masu zamiya a wuce da farki madaidaici muna ƙara jaddada imaninmu ga Allah muna ƙara tawakkali da dogaro ga Allah shi ne mu shi ne ƙarfinmu shi ne dabaranmu ba ma Allah ya bar mu da dabaranmu daidai da kyaftawan ido da haka muna neman tsari da kariya da haka a wajen Allah ya kare mu daga sharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu da halayenmu da ɗabi'unmu da mu'amalanmu wanda Allah ya shirya da shi ba wanda ya karɓar da shi da sarki madaidaici wanda kuma Allah ya ɓanta shi daga tafarki da take ci ba wanda isa samun masa makoyin inda zai shirya da shi ina mai shaidawa ba ku abin bauta da gaskiya a sai Allah shi kadai yake shi Allah ba shi abokin tarayya la a mulkinsa wala a sifofinsa na a zatinsa na a uluhiyarsa na a rububiyarsa shi Allah na dukkan mulki na Allah ne shi ne mai bada shiga wanda ya so a lokacin da ya so kamar yadda yake so sannan kuma dukkan godiya da yabawa ta Allah ce shi Allah mai rangume ne mai ba da labarin da bisa ayyukan mutum Matsani ne bisa ayyukan da yake aikatawa sannan mai iko ne a aika shi Allah nan a bisa komai ma mai iko ne a kanta. kamar da nake shaida lallai shugabanmu Muhammadu bawa ne na Allah maɗaukaki sarki ba ɗa ba ne bawa ne kuma manzo ne na Allah mai albishir da bisharar masu aikata alkhairi mai gargaɗi da jan da kuma ga masu aikata miyagun ayyuka wanda Allah ya aiko mana shi a cikin zamani ya zama to mana rahama ga duniyar da gaba ɗayanta tsira da amince Allah sabbata ga wannan annabin namu da shi da iyalansa mazansu da matansu manyansu da ƙananansu da kuma sahabansu masu albarkar da manya-manyan halifofin nan nasa wanda aka musu albishir da aljanna tun suna duniya abubakar da umar da usman da aliyu da duk wani musulmi na kirki da karkance na kwarai mai sunantuwa da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai bin tafarkin manzon Allah mai rayuwa akan tafarkin manzon Allah da kyautata ayyuka da kyautata mu'amala duk inda wannan musulmin yake a shekaran jiya da jiya da yau da gobe da jibi har ranar tashin kiyama Allah ya tsira da aminci a gare shi bayan haka ya yan kwana musulmi masu albarka da daraja da kima alhamdulillah Allah ya kawaita rayuwar kuma ya kuma lafiya ya kaddari haɗuwanmu a wannan cajin nasa a wannan rana ta juma'a a wannan lokaci mai albarka muna ashirin da shida daidai yau ga watan jimada asfaliya watan shida na shekarar hijiriya dubu da hudu da arba'in da ɗaya wanda ta yi daidai da ashirin da ɗaya ga watan biyu na miladiyar dubu biyu da ashirin inda taken gudunar namu a nan yake so ya karanto mana irin halin rayuwa ɗan uwanmu musulmi fulani suke rayuwa a cikin jihar filato musamman ma a kananan hukumomi guda hudu barikin ladi riyon jos ta kudu kwakwas da kuma mangu ‘ya'yan kwana musulmi masu albarka ina muku wasiya a kan wannan mimbarin ko masu sauraro da mai magana da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala matukan tsoro da kololuwa da kurewa. Ku yi riko da littafin Allah subhanahu wa ta'ala ku yi riko da musulunci nan. duk rintsi duk tsanani duk kunci da ba da musulunci da a yi riko da shi musuluncin na shi ne igiya ɗaya tilo wanda gefen da kan igiyan na hannunka ɗaya kan igiyan na hannun Allah idan kana rike da shi ba ka taɗewa ba ta a ba ka da gama zai sadar da kai kai tsaye zuwa ga Allah mahalicci ka bauta wa Allah ka kufa har ranar da mutuwa za ka riske ka ta riske ka kana musulmi ma'aikaci kana musulmi mai ƙoƙari. kana musulmi a aikaci mai aiki ya kokarin Allah masu albarka da daraja da kima Allah wajen yayi wa ku albarka gaba daya sannan ku sani ayyukan ta'a ayyukan ibada suna da fifiko wasu sun fi wasu suna da tazara wasu sun fi wasu a wajen Allah waɗansu sun kunshi tauhidi waɗansu sun kunshi ibada sannan kuma ayyukan ibada gaba da su in kaddara su dukkan su amfani ne ga ɗan adam zakka ibada ce amma amfani ne ga ɗan adam haƙi ibada ne amma amfani ne ga ‘yan adam azumi ibada ce amfani ne ga ‘yan adam sannan kuma sallah ibada ce amfani daga ga ɗan adam abin da Allah ya amfana da shi daga ibadan mu Allah baya amfana da komai abin da ke amfanansa ko abin da ke ragansa shi Allah shi ne bai bukatar komai a wajen halittarsa mu ne muke bukatuwar zuwa Allah zunubai aka sun ibada aka sa'a aka fi bauta wa Allah ba shi ne zunubai su ne sako to su ma fa hukumar zunubai wato tana ƙara girma tana ƙara fa'ada idan aka aikata zunubi ɗan ɗan ƙarami haka kamar ɗan ƙaramin garwashin wuta ya fada cikin karkani to bai tsayawa inda ya fada shi zunubin bai tsayawa inda aka aikata shi zai rika yaduwa wannan garwashin wuta idan ya kama karmami to zai rika fada yana yaduwa yana fada sai ya zama wutan daji gaba ɗaya ba zai takaita inda ya faɗi ba ba zai takaita inda aka aikata shi ba zai faɗaɗa sai ya shafi wannan jama'a wasu ba su ba ba ba sa ma ba su ba maza duk zai shafe su zunubi sharrinsa yana faɗaɗa ne yana watsuwa a cikin al'umma wannan zunubi baya takaita inda aka aikata shi cutar kansa yana koma ga wanda ya aikata shi da ma wanda bai san ma an aikata ba yakan faɗaɗa ya bazama zalunci yana daga cikin manya-manyan zunubai manya-manyan kaba'irai wanda zalincin nan in aka aikata shi ko ba ke kuma ji ba yakan zamanto igiya ce doguwa ta rika zagaye wanda ya aikata tana dabaibaye shi daga nesa tana dabaibaye shi daga nesa idan na matsowa na matsowa na matsowa har ya zo ya kama kafan shi sai riki. rike ta babu wanda ya isa ya warware masa ko kuma ya kunce shi zalunci yana rukukusa mutum zalunci yana ɓata wa mutum lamuransa ya burkita shi ya rikita shi ya imauta shi zalunci na canja wa mutum ilin harin rayuwar da da yake ciki suna ga wani irin hali daban na frustration zalunci na gusar da ni'ima kamar yadda annabi adam da hawa suka zalunci kansu da Allah ya hana su kada su tsotsi kada su ɗanɗani ɗan bishiyar nan suka ɗanɗana suna ɗanɗana suka zalunci kansu da zalunci na ya auku daga gare su sai Allah raba su da duk wata ni'ima aljanna ka san ni'ima da da jin daɗi ba wanda ya kai aljanna amma saƙon kwaya ɗaya da suka zalunci kansu ya raba su da ni'imar aljanna gaba ɗayanta zalunci yana saukar da bala'i da azaba da musibu kala-kala Komin min kankantar zalunci sujada guda ɗaya sujada guda ɗaya Allah ya nema Iblis ya yi annabi Adam bai ce biyu ba bai ce uku ba bai ce hudu ba sujada kuma ya ɗaya tan Allah ya ce mala'iku duka suka annabi Adam suka Iblis ya ce Samu duka abin da ya biyo bayan wannan su kira guda ɗan da ya ƙi yi, Allah ya tsine maka albarka. Ya raba shi da rahamarsa gaba ɗaya ba shi ba rahamar ba shi ba aljannan Allah. Allah kuma ya dawwamar da shi a wutar jahannama. Kuma haka yake alalace. Kullum tun a cikin saɓa Allah yake da tsinuwar Allah ka haukansa ba ka taɓa samun Iblis yana ayyukan alkhairi ko da kwaya ɗaya ne. Tsinuwar Allah ta bi shi. In aka wanda yake yin sallah guda ɗaya mu. Sallah a su ba ɗauko ta kawai su jana hudu ne. Raka'a ta ɗauko su jana biyu, raka'a ta biyu su jana. Idan ka ɗauko sallah mai raka'a hudu, jalla tabbas ne Allah ya ki yin wannan jalla tabbas Allah ɗaya saboda haka ya ɗan wani musulmi sujada ko ɗaya ga abin da yake ya wajen da duk wata nima ya dawamar da wanda cikin wutar jahannama ya zama wanda aiki shi kullum zalunci ne rayo shi kullum zalunci ne Da zaluntar al'umma zaluntar mutane zaluntar bayan Allah ya zalunci kanshi sannan ya zalunci kuma mahalicinsa subhanallah ‘Ya'yan wana musulmi masu albarka, shu'umancin zalunci a duniya mai shi ke fara ɗanɗana shi kafin a je lahira. Saboda yawan cutarwa da zalunci ke haifarwa da girman hatsarinsa da ɓarna nau'i nau'i nau'i nau'i kala kala kala da yake haifarwa da sharri mai yawa da yake bugawa sai Allah ya haramta shi ya haruka wa kansa shi Allah ya haruka wa kansa zalunci sannan ya sanya shi tsakanin bayinsa shi ma abin harrakawa ne Allah maɗaukaki sarki ce ya ku bayina kun gani ne Allah ku. na haramta wa kaina zalunci sannan na sanya shi a tsakanin abin haramtawa saboda haka fala ta zalamu kada kuskura ku yi kuskure ku yi zalunci Allahu akbar Allah da kanshi ya haramta a shi zalunci dan yana tsoron wani ne ba wanda Allah yake tsoro dan ku zai iya zalunci ba ne Ku iya sannan ga don akwai wanda zai kwace wa wani haƙƙi da Allah ya babu amma Allah ya yi haka ne saboda duk inda mutum yake da daraja yake da kima yake da mutunci ya kai matsayi to zalunci sifa ce ta kaskanci da tashi da babba zalunci sifa ce ta kaskantattu bai dace da masu mutunci ba zalunci sifa ce ta masu nakasa ba ta masu kamala ba Wani Allah shi ne almalik shi ne kamili shi ne mai mulki shi ne isasshe mai karfin da shi to shi ya sa ya kore wa kansa cikin zalunci saboda da ba dace da mai kamala da mai karfi da mai tawa ba wannan yana kuma duk wanda ke zalunci na fitowa daga gare shi to kankantacce ne rakacce ne mara daraja ne mara kima mai rauni a zuciya sannan cikin da zalunci ta masu bukata ne masu neman biyan bukata ya ta neman wata biyan bukata sai ya zalunci wani don bukatar ta biyan wajen to shi Allah gani ko da shi ne bai bukatar komai shi za su zalunci ta komai a gare shi sannan kuma su ta adalci sifa ce masu kamala da tsafta sifan zalunci sifa ce ta zamai marasa mutunci marasa tsafta marasa kyakkyawan ɗabi'u saboda haka ya yan musu yi masu albarka da daraja da kima Allah ya kore wannan a shi a kan shi sai mu ma ya sanya shi a tsakanin mu zanto masu kamala zanto masu daraja zamanto masu kima zamanto masu mutunci zamanto masu haifa saboda mai wanda ya buɗi zalunci duka za ka same shi ka kai ko a ofis kake ba ka zalunci ba ka zalunta wuri ba ka zalunta wani kuɗanka ba ka zalunta wani haƙƙinsa ba ka taɓa abin da ba na ba za ka same ka da fanne yadda ce maka kallo tsakanin da Allah bayan san kai zalimi ne mai tsawa ne Allah ji inda ka wuce ba ka da kima duk inda ka wuce Allah ya sanya shi a mu ya kware zartar da hakoki zuwa ga shi saboda babu zalunci zalunci ga duk wanda ya saba wa kansa shi to ya cutar da ɗaiɗaikun mutane ya halakar da su yakan afkar da mutane su rufta cikin abin da rai baya so sannan kuma mutum ya rika ganin abin da zai muna mishi har kiyama matukan yana nan yana zalunci ba zai taɓa ganin abin da yake so ba ba zai taɓa ganin abin da zai kawo masa ba zalunci yana gurgurta gidajen da aka gina Zalinci yana rukurkuza garuruwa da aka gina su suka haɓaka Zalinci yana ɗauke rayukan al'umma Zalinci yana halaka dabbobi yana halaka shuka wani da ba baya cikawa Allah mafi sarki ya faɗe ya mana gargaɗi ya ga kunnuwanmu matuƙa game da nisantar zalici, kuma ya ba mu labari a ayoyi masu yawa cewa duk al'ummar da ka ji Allah ya halatta da su ya gama da su ko da su ɗaiɗaikun mutane da ka ji Allah ya gama da su ba komai ba ne ya jawo musu a cikin zalici da zaluntar al'umma domin ayoyin sun wata a Kur'ani domin su zamanto mana wa'azi su zamanto mana gargaɗi su zamanto mana hannun su mai sanda Allah maɗaukakin sarki cikin ayoyin ga abin da na tsakuro mana Allah yana ta walakar a halaknar al'uruna mun halakar da al'umma masu yawa bin kafin ku al'umma Muhammadu. gabaɗan ku Allah ce mun halakar da su da yawa lamma zalamu lokacin da suka yi zalintar juna a tsakanin bayan sun yawaita zalunci a tsakaninsu, muka turo musu manzanninmu su hana su zalunci suka ƙi suka ƙi ni wuya suka ƙi biyayya Allah ce sai muka halakar da su ذلك نجزي القوم المجرمين alladda haka muke sakantawa yan da criminal fazzalibai masu laifi da ta haka muke mu'amalantar su bayan mun kawar da su ku sai muka kawo ku al'ummar Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam min ba'di bayan mun tafiyar da su sai muka zubo ku muka muku fiyayyen annabi cikin annabawa mafi darajan annabawa da manzanni mafi soyuwan bawa a gare ni na kawo ku a ƙarƙashinsa a cikin jagorancinsa da ajiye ku a doron kafan Ku gaje ta Allah ce nan zura kai fata wani kuma muna nan muna sa muku ido in ji Allah mu kuma ya za ku ci. can za ku zama muku gargaɗi in muka kai musu zai zama su muku gargaɗi da wa'azi ko su kuma za ku bijire ku kama zalunci irin wanda suke yi wata aya Allah ce ta garuruwa nan tilkal Ku ya a duniya za ku ga garuruwa manya-manya a tarihi, sai da amma ku tarihin su amma ba su yanzu, sai da ku ga alamun inda da suke kokai ga su nan, Allah ce gaba da mu gaba da su. lamma zalamu yayin da suka sa zalunci shi shine inda suka zaɓa wa kansu Allah ce suna zalunci muna kallonsu suna yi muna kallonsu suna yi muna jinkirta musu ko za su bari ko za su tuba ko za su bari ko za su tuba a tuba masu wa'azi da masu kaɗi ina Allah ce sai muka sanya wa ranar da su lokaci kawai da get. Tini! ka kawar da su in ji Allah Allah ma ɗaukakin sarki ya ce garuruwa nawa ne in ji Allah muka halakar da su lokacin da suke zalintar kansu ga duk gidajen su mun rubuta da su sun rugurguje gari jiyoyin da suke shan ruwa suna ba mai shan ruwan yanzu wasu manya-manyan gidajen wasu har yanzu suna nan amma ba mai rai a cikin in ji Allah ba abin da ja musu nan sai zalici ya ce to na yanzu shi ba yawo ne tafiye-tafiye a tsoron ƙasa ne domin ku samu ma'azi zukatanku su canja da kashe kashewa zukatanku su canja daga fitai kashewa zuwa taushi ba yawo ne domin kunnuwanku su zama su saurari wa'azi wanda ke ko da yake wato ba ido ba ne biyu suke magancewa ido ne da yake zuciya zuciya ita ce ke magancewa mutum da fada cikin halaka Allah maɗaukacin sarki gobe wani zalimai da suka shuɗe kowa da iri azaban da muka saukar masa. Allah madaukaki sarki ce waɗansu ruwan duwatsu ne daga sama kai ɗaukar musu iska guguwa amma da take ɗauki da duwatsu na wutan jihar Nama. mu duba ko ƙanƙara ake yi wani ƙanƙara da an waɗansu ƙasashen turawa Har kwanon gudawa suke har gilashin mota har mota lotsawa suke dabbobi duk kashe su yake Allah ce a da cikin wanda tsawa kawai muku kuma wanda ta isa cikin kunnuwan su da hankali su da ɗauka ƙaran tsawar su kuma da yake kan mun ce ƙasa ta buɗe kawai ka ƙare suka tuka ciki kawai duk inda za ka buɗe kuma a doron ka ne ka gudun ka gudun ka bure inda ka tsaya ki ta wajen ya dare ka ka amma ta da ta haɗe in kuka saba ka tashi iska tsara iska mana hana jirgin sama kashi wasu kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce ruwa ba mu ƙarfi ruwa ba ka kan ya tafiye a kan teku ba a kan kogi suna ce waɗansu ya kai muka tura su suka hau sai da suka haɗu da ɗaya muka ce ruwan ya haɗe na ce duk waɗannan da muka halakar na ce ba zalunci kowa a cikinsu ba su suka zalunci kansu da hanyar aikata Allah wata zalika akhzu rabbik Allah ce haka kamun ubangijinka yake ya Muhammad idan ubangijinka ya tashi kama mabarnaci idan ubangijinka ya tashi kama mabarnaci azzalimi idan ubangijinka ya tashi kama an ta'adda inna akhzahu alimun shadid kamun Allah mai tsanani ne kuma mai ce inna baqasha rabbika la shadid ولا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد التي عذابها تنا da tsanani sannan babu wanda ya iya kai ni a zaka in ji Allah babu wanda kuma ya kai ni iya saure mutum mai laifi in ji Allah cikin wannan ayoyin da wannan hali na zalunci da Allah maɗaukacin sarki ya haramta wa kansa ya haramta mana sakamakon abin da zalincin nan ke haifarwa yake son in faɗa mana irin wani hali da ‘yan uwanmu musulmi suna ni a jihar Filato a waɗansu hukumomi suke rayuwa a cikinsu. wanda wata rana abin ya tsananta wata rana ya fi da sauki wata rana kuma ya zuwa a tsaki wata rana kuma ya lafa matsalinci komen saukin shi dai za a san shi wanda za kuma ya tsananta ina ba in yana mai duk inda musulmai suke jin raɗaɗi to gangan jikinmu ne yake jin raɗaɗi ba da misali gangan jikin mummunai cewa jiki ɗaya ne idan ya sa dai tuntube ido ya kafa maka sai ya zuwa da hawaye sai ya rika raɗaɗi yana ciwo saboda wani ɓangare ya tafi in wani musulmi dai sanin plato da jos da plato da yadda musulman sun rayuwa ba sabon abu ba ne tun shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da suka ba mulki rayuwa musulmai suka rayu cikin jin daɗi shi ne daga daga me june july august shi ne kawai amma september tana kama da takwas ga watan september suka fara da yin bala'i a jiki da kuma bayan tabbacin ran kwana uku tsakaninsu da kuma september 11 da ya faru a Amerika din da sai ya rufe da Justin da ya aka fi da himma a kan wannan da yake su ne masu kafa ya faru. yau shekara idan ka duba 1999 till death shekara 20 da shekara 20 ke lokacin da tarihi yake mulki har ya bawa Jonathan Fir'aunu wilayar Filato ya zo ya bama wannan na yanzu ake fama abu ya ba ko ina sai ya kuma daji tsakanin kuna ni da yake inda babu midiya inda babu rediyo ba idon yan sanda ba idon hukuma ba idon yan jarida babu idon wani sai da shiga ayi zalunci da tsafa Duk a wannan lokacin ake fafatawa da kabilun waɗannan wurare kan sai musulmai sun bar wajen kwata amma wa ya Allah Allah ya iya jini na ajiye su wata ranar da kabilun jami'an tsaro sojoji su zo su wani sa'i arzikin ne da su kabilun da sojojin kuma Allah zai ya kawo wata ranar artabu da tsallan sojoji tun a wannan lokaci da lantaran har Allah ya kawo gwamnatin Jonajan wanda shi ya mara wa abun baya a lokaci yana nan yana fama yanzu da tsinkin abin da ya shuka yana nan yana kai abunan tafele a kotu idan yana ta yana da diabetes ba zai iya zuwa ba ta isa sai ka ji wannan azabul adna kenan sunan azabil akbar sai ya san gobe ‘Ya'yan fara musulmi abinda ya faru kwanan nan duk bai wuce wata ba. A jihar Mangu a karamar hukumar Mangu. Wata wanda ya zo ya yi ƙoƙari iya iya wata zaman lafiya a cikin alheri. an samu zaman lafiya an samu kwanciyar hankali an samu sulhu an samu komai amma duk inda aka yi rigingimu baya bari baya da kyau ko da an saba da kyau wani shekaran shi idan an haife shi a haifafen nan cin da shi na ne yau shekaran shi ashirin da ɗaya a cikin rigima cikin da zani sai kada in lokacin nan cikin cinar yana kai shekara biyar ne to shi fa ya tashi ya rayu ne kawai ya samu kanshi daga harbe-harbe daga kone-kone daga kashe-kashe daga sace-sace daga tura arziki da kan da shi ya sani shi ne a kwakwalwar shi a kan shi ya tashi idan yana ɗan shekara biyar to ya samu ya rayu a cikin abu yau shekara ashirin da shida idan a ɗan shekara uku ne a wannan lokacin to yau yana shekara talatin da ɗaya ba abin da ya sani sai wannan an kama ta'addanci an ka kona gidansu an kore dabbobinsu an halaka wannan an kashe wani nashi an kashe wani nashi an kashe sani amma abin ya zama to menene ya zama to jiki abin da ya faru kusan ƙarshen januwari zuwa farkon februari din nan mutanen mangu kabilu ne magabul suna da dabbobin su suma suna kiwo kafin rasula masu sata shanu dabbobi suka tura musu dabbobi yadda ake wa kowa a cikin nan ide mai kiwo ne wayan gari kawai ya suke wa matasa ya da suke kiwon shanu suka yi ta kashewa suka ci su ne suka kashe musu to dabbobin nan nan ka duba a yi amfani da hankali mana a duba ratar kuma din yi da su suke kiwo din yaran a duba da suna ciki a'a suka je kashe yaran suna jefar a ramuka suna kashe yaran suna jefar a ramuka wanda ya haddasa wannan fitina yi tsanani ba a daɗe ba marayi suka ce su su gwanin mutane kwakwas su kuma suka haddasa wajen suka yi sata suka gudu gaskiya da su kuma gidajen fulani da konewar sa da motoci duk inda musulmi ke ba shi ne ne mutane suka rama ya yi tsanani tsanani ya yi tsanani aka rama ka kama arzoɗi aka kama aroriyon aka kama arzoɗi gashish a cikin laji a cikin birnin aka kama mamuda aka kama arkon kokos aka kama arkon mangula aka kama mataimakin arkon mangu aka kama ciyama na biyarci Allah na barikin laji aka kama dukuti ciyama na abin nan na biyarci Allah na mangu aka ji aka kulle su babu wani wanda aka kama ko shugabannin waɗancan suka yi Abuja suka yi sati biyu a ofishin al'arci ɗin ko ne su suka yi sati biyu a sallamo su kama to babu wani binciken da ake babu wani cewa mai ne da genesis mai ne ya fara abin a wani abin ya wuce babu mai jin waɗannan abubuwa wanda muke da gidajenmu ne an gwaninmu ne kamar kullum ana fara mana ina so mu ta abun alkunuti to sai abin da ya faru shekaran jiya akwai wata wakansu duwatsu da tsaunuka wanda yayi sun addabi wajen wajen gindin faki suna wajen bari illa shi lokacin gobe sai aka haji sojoji a wajen su rika tsaro Ina aka zo aka kai kafe biyu na dare jiya motoci suka wuce mutane suka wuce dan wannan garin kauyen farikin a gindin farki suka wuce kowa ya wuce sai su koma cikin barikin su koma wajen su gobe ma haka Allahu ala wanda suka saka da dai a cikin wannan tsaunukan suka kashe soja biyu yayin komawansu daga wannan wajen gidajen fulani waɗansu sun kai kilomita biyar waɗansu kilomita uku kuma daga wannan wajen sai wannan ɗan gari kuma suka tsallake suka bi gidajen da kadaran su kilomita uku kilomita biyar da su duk suka kone rigakafin kuma duk suka kone su da kansu a ƙarƙashin sojojin da suka a operation safe haven safe haven ne ko safe haven wannan operation din aka ka kama irin su operation ya ce irin su operation ba suka je suka kone gidaje da abinci da ɗakunan mata babu abin da ya ke kyawun kuna suka yi na mugunta saboda tsaban zalunci babu wanda suka san shi ne yanzu kuma yadda ya kuma da kan yi masu da sai afka gidajen fitar shi ne wannan shi ne abin da ya faru halincin da ya faru a wannan shekaran jiya ɗin na kwana duk ba su uku ba wanda suka duba da wakila za su gaji da jiki a adadi ɗaki ɗaki da ya fi ɗari biyu wanda suka gona a irin da yanayi na sanyi a ake kwana a waje Kama in Allah ya rufa asiri yawanci da su ga an da leda irin na ɗan abin nan bukka ta ciyawa da irin abin da leda a haka leda ma an samar da wannan amma ba abinci da za a ci wannan shi ne ta'addanci da kai in ka gan shi yan ta'adda su zo kuka da shanu yan ɗan yan banga su je su yi ta'addanci sannan jami'ai waɗannan ko su kuma su gaje su kai wannan ta'addanci na faɗa muku ne saboda a san isa halin da waɗansu da suke rayuwa ko addu'a na iya musu amma abun ya zama to jiki mu a wajen mutum ko sojoji jami'an tsaro wato a maka adalcin ne ma abun mamaki a maka adalcin ne ma abun mamaki amma ma zalunci son a kan shi aka tashi kuma shi ya zama to majiki da hannunsu suka kuka ruga ya a da fulani aka suka zauna cikin ɗakunan suka share tokan suka zauna a kan asibari har suka mai da gini a idonsu za a zo a kaka shanu garki dubu dubu biyu wanda suka tashi za su tare dangogin su ga su an ta su su shiga tsakani su tare su su ce ba ku isa ba mu ne aka tsawa a mu za mu kwato shi kenan har ma aka samu a ce duk lokacin da aka kan su manyan su komandojin su da rabon su daga gaji wani abu ya faru kwanan nan sai da sarkin katanga a wancan mulkin suka kuma gidaje su zo da motocin da suke dukan tafi sai su yi labulin nashi duk waɗannan abubuwan su suke yi su zo direct su yi ana ɗayin su da uniform su tafi abinsu su zo indirect shi ne su su yi litin din waɗancan kabilu su kori waɗannan a gidaje su kuma su zo su kona tarakon kabilun ne za su yi gangami su zo wannan dai abin da ya faru kwanan nan kenan ta'addanci a ji da yan yan yan yan yan garkuwa da mutane ne a ji da yan ta'adda ne hajjiyar su kuma inda aka ba su amanar dukiya da rayukan al'umma a gida nasu Allahu alam to na yi wannan ne lalle lallai gwamnati ta bincika jami'an tsaro su bincika abin da ya faru a shekaran jiya wancan a barikin daji local government ko na gidaje da aka yi a adadin yanzu mutane suna waje tsofaffi ba inda za su sauka yara ƙanana a waje suke fata muna roƙon Allah maɗaukakin sarki waɗannan ɗan operation heaven safe heaven sun barikin labi waɗannan da suka yi wannan abin suna gani don su suna da ƙarfi da bindiga da uniform su wannan zalunci Allah ana su da alzaliman da suka fi su Allah da ya ba su Allah ya turo musu waɗanda ya fi su ya magance su duk wani jami'i da shi yake amfani da wannan uniform ya rantse akan zai kare rayuka ya rantse akan zai kare dukiyoyi ya zama to shi ne zai zata ya zalunci Allah ubangi ya bashi nasara rayuwarsa Allah ba shi ikon walwala kada Allah ba shi ikon jin daɗi kada Allah ba wa iyalansa da ƴaƴansa inda yi ma ƴaƴan waɗansu yi ma iyalan waɗansu yi ma iyayen waɗansu yi ma matan waɗansu da Allah ya ba wa nashi wannan ne kuma Allah ya zama to masa jafa'i da bala'i mun saba shi shirin da ne yau ba inda muke kai karan mu sai Allah amma da kullum sai an faɗa da ke an gaji da surutu wanda yake dan adam da ke magance maka ba sai Allah shi ya sa muke lika abun ga Allah kullum iya waɗannan shekarun amma mun kuɗa ƴan uwa musulmi ne domin kawai hadisin manzo Allah da yake ta wanda baya nuna damuwa da halin da ƴan uwan shi suke ciki baya tare da su in shi sa muke sanarwa kusan irin abubuwan da suke gaba ba wai don ɗan zai magani ba mutum tun ga Allah muka mika a cikin mu idan ba don Allah ba da ba kwaya ɗaya musu yau a waɗannan eriyoyin gaba ɗaya Allah ubangiji ya musu kallon da yake suka yi wa al'umma suka kona hatsinsu suka kona abincin suka kona komai da su kona mai kyau a kuma hudu suka je na hilo da babura sun kai ɗari irin wanda ake ba su inna sa Allah ubangiji ya musu yadda suka yi wa al'umma اللهم اجعل الاسلام المسلمين اذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكي انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اهدد الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وصل اللهم وسلم وبارك وانعم على عبدك حبيبك محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك وبالعزة العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب